Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka a cikin sabon shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce kan mayar da hankali kan matsalolin da suka shafi kiwon lafiya da hanyoyin kare kai daga kamuwa daga cututtuka masu barazana ga rayuwa a yau da kullum. Sunana Umai Musani Abdulmomin. Asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya ce kashi ashirin cikin ɗari na haihuwar ƙananan yara a duniya na ukuwa ne a Najeriya. Asusun ya bayyana haka ne cikin rahoton da ya wallafa mai taken yadda al'ummar nahiyar Afirka ka iya kasancewa a shekara ta 2030. Rahoton ya yi hasashen cewa nan da shekara ta 2050 cikin kowace haihuwa goma sha uku da za a samu a duniya za a riga samun guda a Najeriya. da haka tilas a ƙara ƙaimi wajen ware maƙudan kuɗaɗe da za su ba da damar samar da cikakkiyar kulawa ga ƙananan yara a nahiyar afirka To sai har yanzu a Najeriya wani abu da ke ci gaba da ciwo masana tuwo a ƙwarya shine gaza shawo kan tara matsaloli da mace-macen mata a lokutan haihuwa. Wannan da ma sauran dalilai na daga cin abubuwan da suka sanya kaddamar da wani littafi mai suna yanayin ciki da haihuwa a likitance da ƙwararru suka yi a cikin harshen Hausa wanda ke magana kan lamuran da suka shafi yanayin juna biyu haihuwa da kuma raino. Dr. Yakubu Azire na Jami'ar Bayero wanda ya samar da wannan littafi da taimakon farfesa hadiza galadanci ya yi mana ƙarin haske kan mahimmancin wannan littafi ga lafiyar mata a zantawarsu da abubakar abdulkadir ɗan gambo a alal hakika shi wannan littafi ya samu ne sakamakon irin matsaloli da ake fuskanta a wannan al'umma tamu ta yawan mace-macen mata da ƙananan yara musamman a lokacin goyon ciki da kuma yayin haihuwa da kuma ƙananan yara da suke samun kansu saboda waɗansu cututtuka da sukan shige su a wani lokaci saboda ko dai sakaci ko rashin fahimta da har ake zuwa ga rasa rayukansu da sauransu abubuwa da dama da sun shafi harkar lafiyar nan suna zuwa mana ne cikin harshen ingilishi kuma shi harshen nan ba ƙalilan daga cikinmu ne suke fahimtarsa ko suke fahimtar abin da yake cikinsa gama waɗanda suke fahimtar harshen ingilishin shi wannan bangare na abin da ya shafi likitanci bangare ne waɗanda yake da waɗansu kalmomi masu sauri waɗanda wani lokaci ko kana jin harshen ingilishin fahimtar su ko kuma me suke nufi ko kuma ya za'a yi da su abu ne mai wahala ko kuma su kansu likitocin suna shan wahala wajen bayyana shi da hausa ita ma wannan wata matsala ce da zan iya da zan so kanta nan gaba yayin da muke tattaunawa da farko dai al'ummar mu to ganin cewa yadda al'ummar mu take ake ta fama da waɗannan abubuwa sai muka ce to me zai hana mu samar da wannan littafi cikin harshen cikin sassaukar hausa da koma waye insha Allahu idan dai har ya karanta cikin nutsuwa zai fahimci wannan abun walau namiji ne ko mace mace dama ita ce muhalli shahid saboda ita ce ake magana a kanta to idan ka dawo ta fuskar su kansu likitoci ah, za ka tarar cewa eh ga mutum bahaushe ne to amma sautari wajen ma'amalarsa wajen um, sadarwarsa tsakaninsa da mara lafiyar sai ka ga wato ana samun tasgaro wajen yadda zai isar da saƙon da yake so ya tambayi mara lafiya ko kuma yake so mara lafiya ya yi masa bayani ta fuskar shi abin da ya fahimta amma cikin harshen ingilishi ya san shi wato yadda zai bijiro da shi ya yi masa bayanin cikin harshensa yadda shi mara lafiyar zai fahimta wato sai kaga ana ta samun kara kaina tsakanin shi mara lafiya abin da yake faɗa da shi kuma likita abin da yake kokari mara lafiya ya fahimta wato wannan shine babban abin da ya ja hankalin ku kuka fara wannan aiki ke yana daga cikin abubuwan da suka ja hankalin mu na farko kamar yadda na faɗa maka al'ummar mu na biyu kuma su kansu jami'an lafiyar to waɗannan suna daga cikin irin dalilan da ya sa suka ja hankalin hankalinmu muka ce to ai mu muna da gudumawar da zamu basu muna bangaren harshe su profesa hadiza galadanci suna bangaren aikin likitanci me zai hana mu zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe a haɗin gwiwa mu mu zo da tamu kwarewar su su zo da tasu kwarewar daga ƙarshe mu samar wa al'ummarmu wata gudumawa mai gwabi wanda za a jima al'umma suna suna morata domin shi rubutu abu ne da zai iya ɗaukar shekaru masu tsayi. Sannan mata ba uwa ta yi, sannan mata ba uwa ta sai ka ji mata suna ta guda. Babu shakka masana sun jima suna sake nanata mahimmancin koyo da koyarwa ta harshen uwa wanda abu ne da ke taimakawa wajen ci gaban kowace ƙasa. Ba wai a fannin kiwon lafiya kawai ba, hadda sauran fannoni da ke kawo sauyi a rayuwar al'umma da kuma bunƙasar tattalin arziki. kamar yadda aka ji daga bakin farfesa azare wannan littafin mai suna yanayin ciki da haihuwa a likitance littafi ne na haɗin gwiwa tsakanin ɓangaren koyon harshe da kiwon lafiya domin cike giɓin da ake fama da shi na matsalolin lafiyar mata da ƙananan yara musamman waɗanda ba sa fahimtar harshen ingilishi da kuma mazauna karkara ko yaya wannan littafi zai kuma zaburar da sauran ɓangarorin aikin likitanci ga amsar da muka samu daga bakin farfesa azare ba shakka akwai bangarori da dama akwai bangarorin kananan yara wanda ake cewa pediatrics akwai bangarorin da ya shafi harkar um, um, um, duba jikin dan adam misali bangaren sajiri waɗanda suke tiyata da sauransu akwai bangaren da ya shafi kunnen dan adam wato bangarorin gasun nan a asibitin birjik to kowanne kuma aka ɗauka za a iya bayar da wannan gudumawar mu al'ummar mu domin su kansu na harshen ingilishin da haka suka fassaro su daga waɗansu harsunan hmm. suka dawo da su cikin harshen su har yau ya zamanto da shi ake amfani wajen koyarwa da kuma ma'amala ta harkar lafiya To koyaya wannan littafin zai taimaka wajen inganta alaƙar ɗalibai, jami'in kiwon lafiya da marasa lafiya la'akar da ƙorafe-ƙorafen da ake yawaita samu a wannan fannin? ba shakka zai taimaka musu wajen yadda za su daɗa kyautata mu'amalarsu tsakaninsu da marasa lafiya musamman mata a wannan bigire da ya shafi yanayin ciki juna biyu da haihuwa ɗin da kuma reno kansa saboda haka shi wannan littafin zai taimaka matuƙa gaya ga mutumin da yake zaune a gari da kuma shi kansa likita da kuma su ma'aikatan lafiya waɗanda suke ɗalibta da kuma waɗanda suke aiki a cikin asibitin domin yanzu ga wanda yake ɗalibta ta harkar abin da ya shafi harkar likitanci ko abin da ya shafi harkar jami'in lafiya hakika idan ya samu wannan littafin ya karanta a kan abin da ya shafi harkar juna biyu da goyo da reno insha Allahu zai zamanto wato ya fahimci abubuwa da yawa ta yadda yayin da duk aka zo ake masa cikin harshen ingilishi to wato sai ya ta ganin abin kawai yana zuwa masa cikin sauki domin ya riga ya karanta cikin harshensa ya fahimci abubuwan so sai ka ga ita kanta koyarwar ta zo da sauki ta sauƙaƙa ga shi ɗalibin shi ma kansa malamin ya karanta wato wajen yadda zai ba da misalan da su kansu ɗaliban za su fahimta wato sai ka ga abin ya sauƙaƙa sai ka ga koyo da koyarwa ya samu eh, eh, eh, nasara baya ga wannan wani bangare za ku nufa game da ci gaba da wannan aiki da kuka fara shi sha'ani na nazari a kasan ciki ake kunsa saboda haka idan aka kunshi ciki kuma ba a sanin me za a haifa sai bayan lokacin da aka haifa din to amma alhamdulillahi shi wannan yanayen ciki da haihuwa din da muka yi dama a bangaren lafiyar mata bangarori ne guda biyu akwai abin da a harshen ingilishi ake ce masa obstetrics akwai kuma abin da ake ce masa gynecology waɗannan su ne manyan ɓangarori guda biyu a harkar lafiyar mata to yanzu na farko da muka ɗauka shine batun wannan ciki da goyo wanda shine obstetrics yanzu dinnan magana da nake maka muna nan mun dukufa muna aiki akan abin da ya shafi gynecology gynecology kuma shine abin da ya shafi wato lafiyar su kansu matan wato irin yanayin cututtuka da mata suke fama da su yau da kullum walau ta fuskar yanayinsu na mata ko kuma ta fuskar abubuwan da ya shafi in an ɗau cikin irin cututtukan da za su iya shiga ko kuma yanayen dai da za su zamanto na cututtuka da kuma irin matakan da ya kamata a ɗauka da an ga wannan yanayi wanda ya shafi ciwo ko cuta wacce za ta iya kawo matsala ko za ta iya haifar da wani abu na rashin jin daɗi ko wani abu mai kama da haka wannan shine insha Allahu shine abu na gaba da muka dukufa daga ganin yadda wannan al'amari ya ba da gudumawa a cikin al'umma muna sa ran shi ma wannan ɗin cikin ɗan ƙanƙanin lokaci za mu samar da shi domin amfanin al'umma. To Madalla, anan zan dakata cikin shirin lafiya jari ce na wannan lokaci sai kuma mako na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin Farfesa Azare da wakilinmu na jihar Kano Abubakar ɗan Gambo, ni Umaima Sani Abdulmomin da na shirya kuma na gabatar daga nan sashen Hausa Radio France International nake cewa Allah ya kare mu da lafiya.